أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كبار أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع أقوى هل ترى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر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 wanda muke gabatarwa a wannan masallaci wato masjidu Sheikh Ja'far Mahmudu Adam muna addu'a wannan masallacin da aka rada masa suna da wannan bawan Allah Allah shiga gafarta mu shi wannan bawan Allah kuma Allah ya kara mu wannan masallaci da wannan makaranta albarka da kuma ɗaliban wannan makaranta da jama'a wannan masallacin to kamar yadda kuka sani satin da ya gabata muna cikin suratul mulk mun dogo karatu tun daga aya ta ɗaya zuwa aya ta biyu muka tsaya saboda lokacin baya da yawa bai wuce minti talatin ba to bisa ga wannan yau za mu dora daga inda muka aji kamar yadda bayani ya gabata ita dai wannan sura suratul mulku wato sura ce makiya kuma mun yi bayani dangane da cewa malamai sun ce tana da sunaye daban-daban sun ce ana ce mata wato alwaƙiya wato sura da take tsara mutum daga azabar kabari ana ce mata almunjiya mai kukutarwa ana ce mata almaniya mai hanawa ma'ana mai hanawa daga azabar kabari abinda ake nahi sura ce wanda ake so duk dare na Allah kamin ka kwanta bacci to ka zauna ka karance ta tun daga aya ta farko har zuwa aya ta ƙarshe to ina gaya maka kai karan kanka in ka karanta ta to kai kaɗai za ka san abinda za ka ji ran nan dai za ka ji daɗin bacci za ka samu lafiya ga jikinka sannan kuma a wayi gari Sai don ka shiga kabari Allah ya kare ka daga azabar kabari neman tsari daga azabar kabari ba karamin abu ne ba kuma azabar kabari tabbas akwai ta saboda haka duk mai karanta wannan sura Allah yana kare shi daga azabar kabari Allah ya kubutar da mu to insha Allah kamar yadda kuka ji Allah ya karanta za mu tashi aya ta uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور نعم الله سبحانه وتعالى يتشي allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halicci sab'a samawatin wato sammai guda bakwai dibaqan wata saman wata da Allah subhanahu wata'ala zai halitta sama yayi ta ne bisa ga tsarin wata tana saman wata Imamul baqaiyu yake cewa bi haisu ya kunu kullu juz'un minha mutabiqan lil juz'i min al-ukhra wato ta inda kowane yanki daga cikin yankin sama zai kasance yayi macin da wannan yankin yanda kaga wannan sama ta duniya da muke a kanta yau to haka sama ta biyu take irin yanda kaga siffarta da komi nata haka sama ta uku haka sama ta hudu haka sama ta biyar haka sama ta shidda haka sama ta bakwai Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan ne domin ya nuna mana cika da bunƙasan mulkin da kuma cancantar bugauta mai shiga Allah ya ce matara fi halƙin rahmani min tafawut Allah ya ce matara ba za ka gani ba fi halƙin rahman a cikin halittar ubangiji mai rahama wato lahunna aw la ghairihinna mala yace ga su tsamman koma wani samai daga cikin halittun Allah ba za ka ga min tafawut wato tabayunin wa adamu tanasub ba za ka ga wata gwaggwabciya ba idan ka kalli samman nan wannan sama ta duniya da muke cikinta ba za ka ga wani wuri da ta samu wata matsala ba to haka sama ta biyu za ka ganta babu wata matsala duka sammai guda bakwai Allah ya yi musu tsari irin wanda ba wani wanda zai kalli wani abu ya ce kai amma an samu matsala wuri kan yau duk da mota wani ya kera in aka samu wani masanin iya kera mota zai ce da motar nan idanunta ba haka suke ba sai ta shawa to amma banda halitta Allah subhanahu wata'ala halitta sammai da Allah ya yi ba za ka ga wata matsala ta tare da su ba inda za ka ga wani abin da bai dace ba to malace ce ba wai su ɗaya ba ka ɗauki ɗan adam yau kai ɗin nan da kake a haka yanda Allah ya halicce ka da za a canza maka samfari yadda Allah ya halicce ka a ce ai kai ɗin nan ƙawawanka ɗin nan sun yi guntaye bar a sama dogaye za ka canza idanun nan naka da za a canza maka su to wanda duk ya kalle ka zai ga ba za ka yi shawa ba hancin nan da kaga Allah ya yi ma sai wani ya ga ka amma dai hancin nan ya yi girma ina ma a ce dai an ɗaya maka ɗan siririn hanci to sai ka canza kalaka ina jin kuna ganin wasu mutane da suke zuwa ana canza masu halittarsu amma da ka kalle su za ka ga tun daga yadda Allah ya tsara halittar suka canza to sai sun samu matsala to saboda haka wannan yana ƙara nuna mana mutum ya zauna inda Allah ya aje shi mutum ya yi zamansa yadda Allah ya tsere shi yadda ka ga Allah ya yi kaɗin nan da wannan tsarin to haka Allah ya fi son ganin ka don wani yana suka kaga ka baki kakka damu haka Allah yake son ganin ka wani na can shi kuma kwari ne baki yake son yin zama kun ji dan uwa shekaran jiya a da'awar da muka yi garin yanzu malam nabi yana bayani yace sai ga wani mutum ya sallama mishi islamiyya yace akara maka Allah da Allah mata naka so yace to wace iri yace baka kuma guntuwa mai jajayen ido shi ke na ita shi kuwa ita yi kaso. daidai lokacin da wani fi zai ta yi ka baɗa fara doguwa mai manyan ido shi kuwa sai ce abinda yaka so ya guntuwa eh, kuma baƙa, kuma ba mai manyan idanu ba ko idanun ta ja ita irin kala ya kaso. to kaga ashe duk yadda ga Allah ya yi wata halitta akwai dace wanda ya sa Allah ya yi ta ka daina suka wani da Allah ya shi da wata sifa tashi ko wani abu lokacin da kake suka wani ka ce wani mai manyan ido ka ji Allah sai nan mai manyan idanun banza ba da shi kake ba da wa kake da Allah kake kamar kana cewa Allah da ka halicciwa daga manyan idanu ka samu matsala nan ba manyan idanu ya dace ya zaina da ba kamata idanu ne su zama kaza idan ka ga wani dogo ka sokai don yana dogo kake ka da Allah sai nan alalan banza da wuri to ba shi ka soka ba wanda ya halitta kai ka soka kana nuna duk halittar da Allah ya ta mutane ya yi daidai amma nan ya samu matsala shi amma na wannan magana shi yasa ba ka sukan mutum ga wani abu na halitta sai don ba wanda ya makai ne wani abu na halitta yi bi shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa wato ma tara fi khalqir rahman min tafawut Allah ce farji ilbasara wato ka mai da ganinka ai a idu sama ka sake mai da ganinka zuwa sama hal tara min futur hal tara fiha min futur shin ko zaka ga wani tsatsagewa da ke cewa a cikin halittar samai da kasai eh, a cikin halittar samai ba za ka ga wannan ba aya ta hudu Allah ya ce sumarji ilbasara ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حمير الله سبحانه وتعالى yace sun marji'il basara karrata ne sannan ka sake me da ganinka karrata ne ai karratan ba da karra karo na biyu kenan ka sake mai da ganin ka karo na biyu in ma baka sake maimaitawa in so 20 zaka kalli sama ka soki kanka ka sake koma ka kalla Allah ya ce yanqalib ilaykal basar ganinka zai dawo maka ay yarju ilaykal basar ganinka zai dawo maka khafi'an wato zalilan yana kaskantacce ma'ana in ka sake kallon saba, ba za a ga matsala ba ka soke kanka ka sake koma kallawa in za a kalla so biyu ko so nawa Allah ce yarji'ul basaru khasi'a wato yarju ilayka al-basaru ganin ka zai dawo maka yana kaskantacce malai ce li adam idraki halalin saboda ba za ka ga wata yofinta ba ba za ka ga inda sama ta samu matsala ba wa huwa hasirun wato ganinka yana mai yankewa ay munqadi'un an ru'yati khalami ganin ka zai zama mai yankewa daga ganin wata matsala da za ka ce gata inda ta bata samu matsala ba za ka ga wannan to duka waɗannan abubuwan Allah yana nuna mana cika dai ne da bunƙasar mulkinsa tunda sura ce makiya galibi tana karantar da abin da ya shafi tauhidi sai gaba Allah ya ce wal qad zayyana a duniya. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير نعم الله سبحانه وتعالى يتي ولقد زينا السماء الدنيا Allah ce haƙiƙa mun ƙawata sama ta duniya sama a duniya ai alƙurba ilal ar wato sama da take kusa da ƙasa ka san sauran sammaiwa da Allah ya halitta ba su da ƙasai kun fahimta amma ita wannan sama ta duniya wannan da take kusa da mu yanzu to ita ce wadda sama da gata ga ƙasa amma su waɗancan samman haka ɗaya na Allah ya tsara wata duniya saman wata wata saman wata wata saman wata amma wannan sama ta duniya ta kusa kusa kenan ya ka ce mata sama'ud duniya wato an ce duniya ana nufin ta kusa ya saka ce ma duniya duniya ta kusa kusa kenan to shine Allah ya ce walaqad zayyana sama'ud duniya Hakika mun kawata wato sama ta kusa ai al-qurba ila al-ard wadda take kusa da ƙasa mun kawata ta bi masabiha ay bi nujumin mun kawata ta da tauraru waja'alnaha rujuman lishayatin Allah ya ce kuma waja'alnaha muka sanya ta ita wannan sama ta duniya ta zama rujuman wato marajim lishayatin abun wato jiwa ga shedannu wato inda zamu mu je shedannu izastara kusam yayin da suka taka suna sauraron maganar Allah kasan su aljannu suna da wasu ɗabi'a da suke idan suka zo wani zai hau saman wani wani saman wani wani saman wani wani saman wani su tattaka har zuwa wato kusan ƙarshen wannan sama ta duniya sun laɗe suna sauraron maganganun Allah wahayi na Allah da yake ba da saƙon shi ko da yake tsara duniya yadda za ta kasance sukan yi wannan to nan ne za su ji cewa kila wani lokaci sai su ji magana cewa ai mala'ik tun da abin da zai faruwa idan Allah ya tsara ya tun daga can wato ƙarshen inda Allah yano ta'ala yake to daga nan in umarnin ya hito zai gaya wa mala'ikun sama ta bakwai cewa cikin tsarin da Allah ya yi wanda zai zama gwamnan jihar kebe shekara ta kaza wanana suku sai su gaya wa mala'ikun sama ta shidda kun ji abin da ake ciki su gaya mata biyar su gaya mata hudu su gaya mata na uku su gaya ma na biyu suku su gaya ma mala'ikun da ke wannan sama ta duniya suku waɗanga aljannun da wani ke kan wani sai ya ji wannan maganar ya tsamto sai ya gaya mu mai bi mai shi ko ya gaya mu mai bi mai har su gaya musu daga nan sai su waƙe su yi inda bokayensu da malaman tsibbu sai su gaya musu wato, ga wani sirri sai su to za a yi kujera ta kaza a jihar kebbi wanda za a ba ita shine wani kujera kaza da za a yi wani za a ba Ku jera ka za a yi ta ƙasa wani za a ba amma in sun ka zo sai su haɗa da ƙarya tasa'in da tara da gaskiya guda ba kuna fahimta ƙarya tasa'in da tara da gaskiya guda to idan suka zo za su gaya ma bokansu ko malaman tsibbo sai su gaya musu wannan ƙaryar guda tasa'in da tara amma da gaskiya guda yasa za ka ga boka na iya gaya maka ba nawa an kai a najeriya bokan da zai zo ya ce ai shekara ta kaza shugaban ƙasar najeriya zai mutu shekara ta kaza ƙasa kaza za ta shiga yanayi yanzu abin nan da kasar faransa take ciki akwai bokan da ya faɗi wannan bayani ya ce za a wayi gari ƙasar faransa ta samu ƙarancin numfashi wallahi wannan jama'a mu gode ma Allah yau wurin nan da kuka gani Allah ya jarabce mu da karancin iskar numfashi wallahi sai dai ga mutum ya faɗi yanzu cikin bayanan da ake waɗewa akwai matar ko 'yar shugaban ƙasa Amerika shekaran jiya ba daɗewa ba an ganta masallaci da hijabi ko dai a ana dai ta zo da hijabi ko wani irin hijabi ne dai kasa hijabi wanda abinda muke wata ubangiji Allah ya sa ta musulunta ba shi kenan ba an kai ƙarshe Allah ya sa ta musulunta a hutu da ta musulunta shi kenan ƙarya tsegumi da gulma ta ƙari Eh, to Allah na nuna ma mutane iko ne wannan ba labari yana ba wani cikin malaman mu labari yana ba labari jiya wannan mutumin ya musulunta kuma fasto ne babba shine yake ba da labarin cewa wato ana tambaya ta aka yi musulunta yace wallahi haka ya ji ga wannan lokacin kawon mutuwa zai yi musulunta yace in zaune shike bai jin nutsuwa in tsaye hake bai jin nasuwa in tahiya hake bai jin nasuwa jin ya kai kamar ya kuwata an da musulunta ba ya ce wallahi shi abbe samu takad ba sai da musulunta to malar musuluncin nan na Allah wanda duk Allah ya rubuta mai zama musulmi sai ya zama musulmi kuma wanda Allah bai yi ma wannan rabon ba kowa yi mai tsaye duniyar ba zai musulunta ba to saboda haka mutane su gane wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake labarta muna wannan abin da yake faruwa daga wato jama'a aljannu da suke satar magana Allah ya ce mun halacce sama ta duniya muka wato muka sanya ta ta zama abun jiwa da shedannu wadda waɗannan taurarun Allah zai aiko masu aman wuta su halaka wato shi aljani ko kuma waɗannan aljannu fa innahu yanfasilu shihab yanda abin yake wato kankashe na wuta zai rabu an anil kawakib daga tauraro kalqamsi kamar yar kasan kyankyashe yu'khadhu minan na wanda ake ɗebowa daga wuta fa yuqtalul jinni sai ya kashe aljani aw kabila ko ya haukatar da shi ya halaka shi la annal ya yazulu an makani ba wai ana nuhin shi wannan tauraron yana daga daga wuri ne bane mun fahimta jama'a duk muna jin labarin an ga wani abu kamar cinke ko wani mashi sai a ce yau kaza to wannan tauraron mai aman wuta ne an ka ɗebo kama wani ƙyanƙyashe daga gare shi sai ya je ya nushe ya halaka waɗannan tawaga aljannu amma wannan tauraron asali ne yana nan inda shike bai ɗaga daga wannan wurin ba Allah ya ce wa a na lahum azabar sa'id Allah ya ce kuma su wato kafirai da irin wa'annan aljannun da suke irin wannan ta'addancin mun da musu عذاب السعير واتو عذاب غوت السعيرا أي النار المنقدة واتو غوتا مهوروا سي الله يتي وللذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الله سبحانه وتعالى wa walil ladina kafaru ya tabbata ga waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wata'ala suna da azabu jahannam suna da azabu wata jahannama Allah kare mu daga jahannama kun san jahannama na da wani abu wato duk lokacin da kan nemi tsarin Allah da ita kace ya Allah ka kare ni daga jahannama ita ko sai ta ce ya Allah ka kare shi daga gare ni Allah ka kare ni daga gare shi in ka ce Allah ka kare ni daga jahannama ta ce ni ma Allah ka kare ni daga shi yasa ake so ka yawaita neman tsari daga azabu jahannama shi yasa ba wata sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ko ta farilla ko ta nafila face sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama da sauran waɗannan abubuwan da manzon Allah yake neman tsari shi yasa idan ka zo sallah kada ka zo kawai da ka zo ka gama sahiya ka yi salati annabi ka sallami a'a ka ƙara da wannan addu'a ta neman tsari daga abubuwan nan guda hudu to shine Allah subhanahu wataala ya ambata mana wannan cewa lalle waɗanda suka kafirce mu Allah suna da azaba ta jahannama wadda Allah ya musu tanadi kuma wa bi'sal masiru hiya kyar makoma a ce ita ce jahannama saboda ya jama'a wannan aya na nuna muna mu guje ma kafirci mu guje ma duk wani abin da zai sanadiyar kafirtan mu domin wanda ya kafirce mu Allah in bai tuba ya gyara ba ya je wurin Allah Allah ya yi masa tanadi na azabar jahannam kuma azabar nan ta jahannam malam ba ta da sauki wallahi ba ta da sauki an ce da za a ɗauki ɗan kishe guda na jahannama a aje shi duniya sai mutum ya ɗauki ƙawa ya azabi ta gare shi wallahi sai ƙwaƙwalwa ta yi kwanya ta ta kama zagwargwada saboda bala'i malam ƙanƙashe guda na jahannama a ajiye shi ka taka shi malam sai mutum ya ji ƙwaƙwalwa ta tana zagwargwada kaga akwai tashi hankali sannan ka kalli zafin ranar nan da kake jin ana yi wa an ce jahannama ta ta roƙi Allah subhanahu ta'ala da sanyin nan da ka ji an yi ko wanda ake ciki har yanzu ba kai karshe ba aiko to jahannama ce ta roki Allah tana son a ba ta dama ta yi numfashi biyu a shekara numfashi guda lokacin sanyi wannan numfashin shine ka hunzuwa sanyin da ka ji muna ji ka mutum mutu, muna ji shi sannan numfashi guda cikin zahi shine take tusashin wannan jahannama shine haka bugun mu sai ka ji mutum yana ji kamar mutum to jama'a ina ga jahannama saboda haka mu tahi tsaye mu kare kanmu daga wata jahannama ko mu roki Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce idza ulqu fiha sami'u laha idza ulqu fiha sami'u laha hmm. Allah subhanahu ta'ala. yace idza ulqu fiha yayin da aka jewa su kafirai cikin wannan wutar sami'u laha shahiqan za su ji wani irin sautan munkaran ka sautin hima za su ji wani irin sauti abin kyama kamar sautin jaki kun gane jama'a in an ka jewa kafirai cikin wuta za su ji harguwa da ƙugi da nishi wanda jahannama take yi kamar wani irin sauti irin sautin jaki wahiya tafur tana da gurgwada ai wahiya taghalli tana tana wani irin huci tana da gurgwada Allah ya ce takadu tamayyazu takadu tamayyazu min al-ghayr hmm. kullama ulqu fiha sami'u laha kullama ulqiya kullama ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير نعم الله سبحانه وتعالى yace takadu ita wato jahannama saura kirista ce ta faffashe saboda hasala na an kawo mata abin da take nema Eh, idan jahannama ta ga jama'arta malam kamar mutum na jin yunwa ga abinci haka ta kai kun gane ko shi ne Allah ce ta kadu ta yi kusa ta mai yazo wato ta takaddau ta yayyanke ta farfashe an gane wayan fasilu ba'dha an ba'd sashen ta ya rabu da sashi Allah ce minal al-ghaizi saboda hushi ghadaban alal kafiri saboda kushin da take da kafiri kullama ulqiya fiha fawj duk lokacin da aka jewa wasu jama'a ai jama'atan minhum duk sadda aka kada wasu jama'a daga cikin su kafirai sa'alahum khazanatuha sai masu gadin aljanna masu tsaron jahannama afwan nace aljanna afwan sa'alahum khazanatuha masu tsaron jahannama sai su tambi waɗannan kafiran su'alu tawbihin tambaya ta zargi da tuhuma sai ce a alam ya atikum Naziru masu gadin masu tsaron jahannama yan haka wata waga daga cikin tawaga yan jahannama aka bangazo aka zo da su to kamin su shiga sai mala'ikun da ke tsaron wata jahannama su yin tambaya ta wulakanci wannan magana malami na tabbatar da ita a gidan yari na gani da idanuna idan mutum ya zo ga takardar da aka kai shi gidan yari an rubuta lehin da amma ni na gani ma idanuna wata rana ina tsaye na kai wanki gidan yari sai wani ya zo da takardu ne da komi sun duba sun gani sai ɗaya sun kashe halami kai sai ce akwai an nasuwa mace ya ga an rubuta to kaga me yasa suka yi mai wannan don wulakanta shi da tozarta shi don a nuna mai munin abin da ya yi to kamar haka nan ne shi ma ‘yan wuta idan suka zo don a wulaƙanta su a tozarta su to shi ne sai masu wakon jiha na mustambe su su ce da su wato alam ya cikin nazirun Halam masu wa'azi ba su zo muku ba ai alam ya cikin rasulun yanzurakum azaballahi ta'ala halan manzo bai zo muku ba yana muku gargaɗi da azabar Allah subhanahu wata'ala wato jama'a akwai ban tsoro irin yadda al'umma muke da yawan masu wa'azi masu karantarwa da salon wa'azi daban-daban da dabarun wa'azi daban-daban ana nuna ma mutane munin banna amma suka ga mutane suna cida suna kara suna rungumar bala'i akwai haɗari annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwatanta al'umma ta masu sabo da shi yace al'umma ta masu sabo yanda misalin su yake kawan misalin mutum ne ya hura wuta a cikin daji idan ya hura wuta cikin daji sai kwari da kwari suna zambulle su hwada cikin wuta shi kuma yana kakkare su yace haka nake da al'umma ta al'umma ta na zambun sai sun je annama, ni ko ina kakkaje yau jama'a da za a aje wata wasa ko wani aiki na ɓanna ya hito in ka gai da mutane ka kida suna kugi suna malala suna zuwa wurin wannan wurin sai ka yi mamaki amma ya an wa aikin addini ya tashi sai ga mutane na ta wandarewa ana ta wayewa wallahi malam kaga ibadan nan ma ta da ake wani wallahi dole daina wani yana gudun fitina da surutun mutane a ce in eh, wani ce kai wallahi ni in ba dai in mutu a ƙimin sallah ba wallahi sai in gaba ta zuwa sallah ta gaba don Allah ya taba wani wata sallah ta da ka gani yana fitowa gudun abin kunya ne mata ta ta haƙi ce tashi na ji ƙarar gambun baban hindatu ya hita kai ma tashi sai ce to ai tashi da kai ke rikawa addini ta ce tashi dai za ka yi kowa mazaje duk mazaje ana jin ƙara takalin masu ga sunan suna zuwa masallaci ka to mu karamin yaro ka lebe mini cikin daki ka lulube da farko ka tashi ta cika ta ka tashi zuwa sallah wallahi wanda sai an yi haka wallahi haka akai da wani jidalan tana aka taho wa sallah a sabe ne wallahi ku ka ku jiya mu muna jin sirrin mata suna faɗa wata ta ce wallahi ban kwana da kato irin kawa ne to himin kwanci cikin daki kamar kayan wallahi ko dai mu rabu da ni da kai ko ka gyara kai sallah yace to ai gyarawa na kai eh me ne gyara ba amma yanzu zai gyara eh ta jihadi malam matan nan wanda kun ka gani ai ta karantar da su wallahi karantar da su akwai albarka suna taimakawa kware da gaske kware da gaske wata ta je makaranta ta ji an ce idan mutum ya je masallaci ya sallar subahil ya zauna masallaci sai da rana ta keto ta hito yayi nafila a biyu zai samu ladan wanda ya umra tace malam Toyaya yaya za a yi da mu mata na ce to ai kuma kuna samun ta kula da in kun naku aiki na alheri irin naku wanda mu ba mu don kuna nakuda kuna ayyuka cikin gida an ce in mace na kai kawo cikin gida ta iza wuta ta yi nan ta yi nan kawai mai dawafin ka'aba take mu muna da wannan ladar ta ce ta ce to miji na gobe in Allah da shi ko sai a samu wannan lada umran nan gobe sai miji na yayi ta malam karbi da mata kaji Allah shi musu albarka amin suna kokari wallahi suna kokari Allah ya ƙara taimaka musu mata ku ci gaba da himma ku ci gaba da aiki Allah ya gada muku aikin to shine yake cewa za a yi musu tambaya a ce da su alam ya ya'tikum nazirun mai gargadi bai zo muku ba qalu qad ja'ana nazirun qalu qad ja'a hmm. Bala بلى قد Nazirun, نذير فكذبنا وقلنا م. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير نعم Allah ya ce ƙalu sai su ce bala eh haka ne ƙarja ana nazirun mai gargaɗi mai wa'azi manzo ya zo muna amma ka sa abin da ya waru fakar zabana sai muka ya tashi. wato ta mai wa'azi bala'i ne mala duk adawa ka da mutum ko ba kaso ne in ya faɗi abin da a gaskiya bar ta gaskiya ta ko ba kaso ne in ya jawo hadisi ya wasara, ka ce sadaka rasulul karim i in ya jawo aya ya wasara ka ce haka ne kwarai ko haka Allah ya ce kwarai amma kake kuskure don baka da shiri da shi ya jawo aya wasara ka ce ƙarya ta to da ba hawa da shi kake ba haka dai ya ja hadisi ya wasu raka ce ƙaryata ba hau da shi kake ba ka kahirta Allah ya kare suka ce ƙarja ana nazirun mai gargaɗi ya zo muna amma fakar zabana sai mun ga ƙaryata masu azumi wa ƙunna muka ce ma nazzalallahu min shay'in muka ce Allah bai saukar da komai ba gare ku babu wani Allah ya ce babu wani annabi ya ce ƙaryata muka ce ma nazzalallahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir muka ce da su ai ku ba komai kuke a kai ba face kuna cikin bata babba don haka ita wannan maganar malamai sun tattauna cewa maganar nan su ɗan wuta ne ke yinsa duk da wasu na cewa maganar nan mala'iku na ke yi ma ƴan wuta don su bukanta musu da amma zance mai inganci wanda ya yi dacewa da siyakin aya su masu laihin suna ka yinta su waɗannan da sun ka kafe ce suna ka ce ma wato masu wa'azinsu in antum illa fi dalalin kabir ai ku masu yi muna wa'azi ba ku kasance ba face kuna cikin bata babba kun gane ko saboda haka ya jama'a in mun duba nan wannan yana nuna mana hadarin saba ma Allah saboda haka za su gaya musu su masu tsaron wato wato ita jahannama sai su gaya musu ba komai kuke ba face kuna cikin bata bayanan ne saboda haka in kun duba a nan wannan yana nuna mana munin irin waɗannan ɗabi'u jama'a da yake lokaci ya yi duk da ba mu da ayoyin ba amma muna iya hankuri mu tsaya nan in Allah ya nuna mana wani mako ba laihi ba ne mu tashi daga nan wannan wuri inda Allah subhanahu ta'ala ya ce wato ga maganganun da wato za su cewa ta ce in antum illa fi dalalin kabir ba ku kasance cikin komi ba face kuna cikin bata mabayyani malai ya ce ya tamil an yakuna min kalamil mala'ikati lil wannan magana cewa in antum illa fi dalalin mubin e kabir yana iya ɗaukar ma'anar magana ce ta mala'iku suke wada lil kufari ga kafirai hina ukhbiru bit takzib sadda aka ba su labari wato da ƙaryatawa kun gane ko wa an yakuna yace kuma yana iya yiwuwa min kalamil kufari wato maganganun kafirai ne lin ga waɗanda ke musu wa'azi kamar yadda na ambata muku kun gane ko qalu lahum fid dunya sun ka faɗa musu ga magana a duniya to saboda haka da yawan malaman tafsiri sun ce wannan siyakin ya yi dacewa a ce maganganun da su waɗanda ake wa wa'azi suke gaya ma masu musu wa'azi ne kafirai ne ke gaya ma manzannin da ke musu wa'azi cewa ai cikin bata suke ka san wani yanzu na in kai mai wa'azi da ta ah, to a garba kan ku ce muna kaza ku wata abin da ku kai. eh sai a ce to ai Allah ya san gaskiya ku su ma mun san abin da suka yi in ka zo kawa mara shiriya wa'azi ka ce mai ya daina kaza kaza ba kyau sai ce to ai mu an ga wanda muka su wasu abin da suka yi to alama ce ta taɓewa da hasara Allah shi gane da mu gaskiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyarta kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisantatta Allah subhanahu ala ya mana jagora Allah ya taimake mu da taimakonsa Allah ya ƙara daga darajar wannan unguwa da mutanen wannan unguwa Allah ya ƙara mulalo mana albarkoci da alkhairori a cikin wannan unguwa tamu alkhairi da dukkan shari Allah ya kare mu da gare shi da ci ja wannan unguwa Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara taimakonsu anan nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh